an gargaɗi 'yan siyasa da su gujewa maganganun da zai raba kan 'yan najeriya shugaban jami'ar pdp a jihar gombe mr samuel sabulu jp ya yi wannan gargaɗi a lokacin da yake karɓar takardun 'yan takarar kujerar sanata a zaben shekara ta 2015 mu a gombe mu shugabannin ne masu adalci a sauna lafiya domin duk lokacin da wanda kake maki maganganu da kana neman takara shi yana neman takara kana a ciki ba zai ce wa muna ba su shawara akan wannan domin su zama yan juna duk duk abu wannan mutum da ya zai yi duk lokacin da suka samu mu wanda ya samu dayan kuma ya bi a mara ma dan wanci baya mu tafi tare bangaren sanata mun karbi bom na mutane mun karbi na general audu daga gombe south mun karbi na kuma suman bello daga gombe central a masala ya kawo na shi bom yana gombe Baffa Muhammad na faɗa dattijo mai shekaru saba'in ya wanke Abdulkadir Hammasale daga zargin da ake masa cewa shi ba ɗan na faɗa ba ne. Sunana Baffa Muhammad na faɗa, ni ɗan na faɗa ne kuma yanzu yana da shekara na saba'in. Shi Abdulkadir Hammasale ɗan Alhaji Hammasale ne. Alhaji Hammasale kuma ɗan na faɗa ne. Baban Hammasale ma ɗan na faɗa ne. Suna anguwar yamma. Ah, to ai dama kullum abu mai kyau ai baya tafiya daidai sai an samu suka ai akwai lokacin da muke kamfen na npm ma ana ce mana shagari ma dan niger alhali kuma dan najeriya ne ga garin su ga iyayen su ga mahaifansa saboda ka irin wannan suka mu mun ga mun saba ta shi a siyasa baya damun mu saboda ka babu wani maganan cewa ba dan na faɗa ba in ci ba dan na faɗa ba to ni ma ba dan na faɗa ba sai dai kuma sanata nazib gama ya ce zai mai da hankali ga batun tsaro in yayi nasarar komawa majalisar dattawa a zaben mai zuwa kowa ya san abin da ƙasa take ciki yanzu musamman wajen tsaro wannan abu ne wanda ya tada wa kowa hankali abu ne da ya damu kowa kuma yana daga cikin abubuwan da nake so na mai da hankali na akai na ga cewa na shawo ko kuma na yi tunanin tsare-tsaren da za a yi amfani da ita wato gudumawa na a majalisa wajen tabbatar da cewa wannan tsari na kawo gyara a fannin tsaro na najeriya an samu ci gaba an samu gyara Abdullahi muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya